اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komai da da ya nuna mana wannan rana mai tsaron albarka juma'a juma'a hajji babbar rana a wannan juma'a ta goma sha takwas ga watan shawwal a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha shida ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya da izinin Allah ta'ala a wannan karatu namu na shida a cikin wannan littafin mai tarin albarka al'aqidatul wasitiyya ta shekul islam ibn taymiya rahimahullahu azza wa jal wanda ya rasu a shekara ta ɗari ta ɗari nawa ta ɗari bakwai da ashirin da takwas ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas kenan yau yana da a lissafin yau yana da shekara ɗari bakwai da uku da wata goma da kwana goma sha takwas da rasuwa ubangiji allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da gafara da kwana goma sha shida da rasuwa allah ta'ala ya ji kanshi da gafara allah ta'ala ya rahamshe shi shekul islam bin taimiyya a wannan jerin gwanon ayoyi da yake lissafo mana a yanzu zai lissafa mana ayoyin da suke nuna alkur'ani mai girma ya sauka ne daga wurin Allah maɗaukin sarki idan aka ce abu ya sauka ya nuna daga yana kenan daga sama kenan ayoyin da suke nuna saukar alkur'ani mai girma kuma suna nuna cewar wanda ya saukar da su din yana ina kenan yana sama subhanahu wataala fadan Allah ta'ala da ya ce wa haza kitabun anzalnahu mubarak لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين waɗannan ayoyi da shekul islam ibn taimiyya zayyano mana ayoyi da a cikin su ubangiji Allah madaukin sarki ya yi bayanin cewar ya sauka da alkur'ani mai girma ayoyin ba su kadai ne? ai kaga ba a jawa innahu latanzilu rabbil alamin nasala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiy mubin ba a ja tanzilun min Allah tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim ba na suratul zumar haka nan ba a kira hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim tanzilul kitabi min allahi من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير اوي سنه da da suke nuna alqur'ani mai girma ya sauka ne daga wurin Allah madaukakin sarki amma kasance wanda ake rubuta ma wannan littafi a tsugunne yake yana jira a bashi ya wuce yasa aka takaita ayoyin a da waɗannan da shekul islam ibn taimiyya ya zayyano mana Allah ta'ala ya ce wa haza kitabun kuma wannan littafin an zallahu mun saukar da shi mubarakun littafi ne mai cike da albarka aljumla ba da na kira sifa kamar yadda ya tabbata a nahu kira ana ita ce kitabun jumla da ta zo bayan na kira ita ce me anzalnahu kenan lafazin anzalnahu sifa ce ta ne ta kitab wannan littafin mai tarin albarka anzalnahu mu muka saukar da shi ina fata mun bayyana wannan da kyau kenan alqur'ani mai girma ba kirkirarren littafi bane qur'ani mai girma ba wani su ne suka zauna suka tsara shi ba ba wani ne ya zauna ya tsara shi ba alqur'ani mai girma saukakke ne daga wurin Allah madaukakin sarki Alƙur'ani mai girma kuma siffa ne daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki ba halitta ne daga cikin halittunsa ba kuma Alƙur'ani littafi ne mai tarin albarka qur'ani littafi ne da yake warkar da zuciya wacce take idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu alqur'ani mai girma littafi ne mai tarin albarka wanda yake kafin saukar shi duniya ta kasance cikin yaƙe-yaƙe duniya ta kasance cikin duhu ba ma iri guda ba dufai iri daban-daban na karuwanci da fir'aunanci da zalunci da bin kowane tsarin da ya saba ma alkur'ani mai girma amma da Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani mai girma sai ya zama na gaba ɗaya wannan duhun ya yayi sai dai kawai wanda ya kau da kai ga alkur'ani mai girma shine wannan duhun yake tare da shi amma ba duniya ce gaba ɗaya yake cikin wannan duhun ba kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila littafi ne muka saukan maka da shi kaga kitabun anzalnahu ilayka maka saukar da shi zuwa gare ka litukhrijan nasa dan ka fitar da mutane min adh-dhulumat daga cikin difai ila nur zuwa gaske alqur'ani mai girma littafi ne mai tarin albarka babu wani littafi da ya kai shi balle tunanin fin shi ya kai shi ma bai kai shi ba haka Allah ta'ala ya ce law anzalna hadha alqur'an da mun saukar da wannan alƙur'anin mai tarin albarka inda mun saukar da shi ala jabalin akan dutse ka san dutse abu ne mai ƙarfin gaske eh dutse ba abu ne mai laushi ba da za a ce kamar kuɓewa ba abu ne mai kaza ba abu ne mai ƙarfin gaske Allah ta'ala ce da mun saukar da wannan alƙur'anin akan dutse ka dubi saboda tasirin da alƙur'ani yake da shi Allah ta'ala ce la ra'aitahu da ka gan shi shi me kenan eh dutsen da ka shi khashi'an ya zama mai tawali'u mutasaddian da ka gan shi ya tsatsage saboda mi min khashiyatillah saboda jin tsoron Allah wannan za ga bushewar kwakwalwa ta ɗan adam da bushewar zuciyarsa abin ya kai yadda ya kai da aka sauka mashi da alkur'ani yake ganin ba komai bane baya ji a jikin shi ma dan ya taka wata aya ko dan ya bankara wata aya ya kakaba mata wata ma'ana ko dan ya saba ma wannan ayar mai tace da sauransu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka saboda tsabagiyar rashin rashin kulawa na dan adam kenan da Allah ta'ala sifanta mutane fa da dabbobi ita inhum illa kal an'am sai ce balhum adall inhum su mutane su waɗannan da aka ambata ba su zama komai ba illa kal an'am face kamar dabbobi dabbobin gida da ake kamawa a ci sai Allah ta'ala ya ce balhum adal ai su mutanen sun fi dabbobin bacewa saboda ni saboda ita dabba ta bi abin da aka umarce ta akan shi an umarce ta na taimaka biyayya lokacin da zaka yanka ta kun shiru sai da raƙumi ɗaya in ya rikice sai ya ga gaba ɗaya kwakun yana neman ya tarwatsa ta amma raƙuma nawa ne ake yankawa a kwata ba wai raƙuma nawa ake yanka safiya da marece shanu nawa ake yankawa sun taɓa bore sun taɓa zanga-zanga kan wannan to amma mutum abubuwa nawa aka sashi ya yi yaki kaga kenan mutane sun fi me dabbobin bacewa balhum a Allah ta'ala ya sauwake wani ya nuna mana tasiri na alkur'ani mai girma kuma ya nuna mana alkur'ani mai girma saukakke ne daga wurin Allah madaukakin sarki haka Allah ta'ala ce wa idza badalna ayatan haka idan muka canza wata ayar makana ayatin gurbin wata ayar idan muka cire wata ayar muka cire ta muka kawo wata ayar a matsayin wannan hukunci ko kuma ita ayar kwata-kwatan da aka ɗauke ta aka kawo wata ayar wallahu a'lamu bima yunazzilu Allah shi ne mafi sanin abin da yake saukarwa kun ga lafazin yunazzil saukarwa kenan shi ke saukarwa qalu sai ka ji sun ce inna ma anta muftar abun sani kawai kai din nan mai kirkira ne ai kirkira kai domin ɗazu ka ce ayi kaza yanzu kuma ka ce a bar wannan kuma ayi wani abu a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenan daga cikin mushrikan larabawa akwai wanda suke inkarin annasikh wal mansukh kamar yadda yake a cikin yahudawa akwai waɗanda suke inkarin annasikh wal mansukh kamar yadda Allah ta'ala ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل aka samu wasu tawaga daga cikin shi a su suka inkarin annasikh wal mansukh Allah ta'ala ya ce wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzilu qalu inna ma anta muftar sai ce ake kirkirarren labari ne ka kirkiro shi bal Allah ta'ala ya ce ai ba haka bane aksaruhum mafi yawan su la ya'lamuna ba sa sanin hakikan yadda al'amarin yake ina fata mun gane wannan da kyau ku dubi inna aya ta kare bal aksaruhum la ya'lamuna sai ta kore musu ne ilimi ana kore ilimi mai kenan zai tabbata jahilci shi ko jahilci ba abin da ba haifarwa ka taba ji an ce yau ga ranar jahilci a ce kai alhamdulillah ka ga ranar jahilci kenan ba shi da rana kwata-kwata amma abu kaɗan ƙaramin yaro ya ce ka ga ranar ilimi ka ga ilimi kenan ilimi yana da rana amma ba ka taɓa ganin ranar jahilci ɗaya kenan na biyu kuma yana nuna mana ashe in adadi yawa baya zama ma'auni akan ciro wannan abin daidai ne kun yi shiru yawa kawai yawan mabiya yawan masu sauraro yawan masu bi yawan masu cewa wannan kawai baya zama da wannan abin daidai ina fata mun gane wannan da kyau ai mun yi cikin masayil jahiliya allati khalaf ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma alaihi jahiliya kuma za ga da yawa ubangiji Allah madaukin sarki yana ta kore musu waɗannan abubuwa da ga jahilci makare da su kuma duk wanda aka ce jahilci yana makare da shi to ba abin da ba zai yi ba domin wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibil muttafiqan nasu min kitabi aw min sunnatin wa tabibu zaka zalika al-alimu ar-rabbani haka mukhtasar ibn taymiya ya faɗa a cikin annuniyarsa al-kafiyatu shafiya ibn qayyim kenan rahimahullahu azza wa jalla annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi Allah ta'ala yake ce da shi kul ka ce ashe kenan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai da aka ce da shi ya ce ba haka kawai ya zayyana ba wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى kenan duk abin da ya faɗa wahayi ake mishi kul ya ce wannan annabi mai daraja ka ce nazzalahu ruhul qudusi rai mai tsarki shi ya saukar da wannan alqur'ani din shine malaika jibril alayhi salatu wassalam kuma yadda ya faɗi a cikin suratul shu'ara wa inna wala tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhu al aminu ala qalbika litakuna min al munzirin bilisanin arabiyyin mubin min rabbika daga wurin ubangijinka Bilhaƙi littafi ne da ke kunshe da gaskiya babu zalunci sai adalci littafin Alƙur'ani ne kenan littafin Alƙur'ani kenan babu son zuciya sai bin daidai shi za ka ke ganin waɗansu in an ce da su a zo a bi sai suke suna ganin in aka bi alqur'ani to ba ba da suke yi kamiyamiyan da suke ɗiba ba zai yiwu ba su kuma suna ganin komai sai dai su isu kawai shi ma alqur'ani littafi ne da aka sauka da idan ya saita duniya baki ɗayanta li yusabbita allazina amanu don ya tabbatar da waɗanda suka yi imani daga cikin manufofin sauka da alqur'ani don waɗanda suka yi imani a tabbatar da digadigansu wahudan kuma ya zama shiriya gare su wa bushra kuma ya zama bishara ne lil muslimina ga musulmai kadai sai ubangiji Allah ya ce Allah ta'ala ya ce lil muslimina ga musulmai duk da cewa ba tafsiri muke yi ba amma a suratul baqara kuma yake cewa hudan linnasi wa bayyinati min al-huda wal furqan kaga hudan linnas ya sha bamban da wa hudan wa bushra lil muslimina saboda lil muslimina akhas linnasi a'am kun lura da wannan da ke ku haka Allah ta'ala ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin kaga hudan lil muttaqin an kebance shiriya gawa ga masu jin tsoron Allah nan hudallin wa hudan wa bushar na an kebe ga musulmai amma kuma tun ciki aka ce shahar ramadan allazi unzila al-qur'an hudan linnas sai zama na hudan linnas shari'a ce ga mutane baki ɗayan su babu wani wanda aka fitar da shi a cikin shari'a sai in shi ya fitar da kansa kun lura da ke ko amma anan da aka ce hudan muslimina da hudan muttaqina saboda su suka karɓi shari'ar tunda ko su suka karɓa sai a jingina ta zuwa gare su wala kada na alamu Allah ta'ala ya ce tabbas zahir hakika mun sani annahum lalle su ya kuluna suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar abin sani kawai wanda yake koya wa manzon Allah sallallahu ta'ala ya wasallam alqur'ani wani mutum ne kun gane ko shi yake koya mishi karatu yake koya mishi karatu har abin nan shi ma iya wani shi haka haka suka faɗa Allah ta'ala ce wallahi tabbas mun san suna faɗan wannan maganar ai da mun karanta a baya la takhfa alaihi khafiya am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun duk abin da suke faɗa muna sane inji Allah madaukakin sarki saboda muna sane sun ce wai alqur'ani din nan wani mutum ne yake koya mashi kuma alhali Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ankabut wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartabal mubtiluna bal wa ayatun bayyinatun fi sudur allazina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimuna barakallahu fikum Allah ta'ala ya ce lisanul ladzi yulhiduna harshen da suke karkatarwa zuwa gare shi wannan mutumin da suke cewa wai yana sanar da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ne qur'ani na farko dai babu shi dan Allah ta'ala ce ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhutu bi yaminik kenan da suka ce wani mutum yana koya ma manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam karatu yana koya mashi karatu wannan kirkirarriyar labari ne ƙarya ce na biyu shi mutumin da suka ce yana koya wa manzo Allah sallallahu karatu a ajamiyun ba balarabe bane ɗaya kenan wa hadha lisanun arabiyyun mubin shi kuma wannan alqur'ani din yare ne na larabci wanda yake a bayyane kenan kaga bugun da suka yi sun buga a baibai shi da suka ce shi da suka ce ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana koya mai qur'ani na farko dai babu shi labarin kirkirarre ne na biyu kuma shi mutumin ma a ajami ne ba balarabe ba ne kuma shi alkur'ani lisanun arabiyyun mubin kenan da Allah ta'ala ya ce arabiyyun qur'ani da larabci yake kenan suke hatara kada karanta shi da hausa kuma kada karanta shi da yarenka qur'ani ba haka yake ba za ka yi kokari ne ka karanta shi yadda aka yadda yake ibn jazar yana cewa wa mallami jidul qur'ana fa huwa asmu duk wanda bai karanta qur'ani da tajwidi ba yayi laifi ɗayan da kuskure zai karanta wani abin da ba qur'ani bane a matsayin qur'ani saboda haka ba batun wai ka zauna a gida ka dinga tasa baki asali ma kwantar da shi za ka yi kun lura da wannan da kyau ko ƙur'ani iya karatunka da larabci iya ka a larabci baya baka lasisin kuma ka iya karatun ƙurani shi sai ka je ka koye shi ubangiji Allah maɗaukin sarki yana ce mana yana ba mu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abin nan wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim kana talakin qur'ani ana karantawa kana karantawa in jiwa Allah madawakin sarki ana karantawa maza sai mai karantawa ya karanta sannan manzo Allah sallama ya karanta la tuharrik bihi lisanaka lita'tala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu kaga fa idza qara'nahu wani fili ne madi fa idza qara'nahu in muka karanta shi fattabi qur'ana sai ka bi karanta wadda muka yi wannan ita ce amma wai ka sa kasir a gida kana sauraro to yanzu idan ka sa kasir kana bi wa zai nuna maka cewar ka faɗa yadda mai kasa din ya rera kasa din ne zai ce a'a ba haka na karanta ba eh don wani sai ga yana ji yana bi yana yadda aka kada kai haka yake kada yadda aka komai haka yake to amma waye ya shaida cewar ya yi daidai yadda ya ji din kun shiru saboda haka qur'ani dole sai mutum ya tsaya ya koye shi babu wata hanya ta biyu da za ka ɗauka in dai ba ka tsaya a gaban malam yana faɗa kana faɗa ba nan ne zai ga bakinka ina ne zai ci saki hannunka zai ce karanta kaza dan zai ga shafahiyyan dan galibin alqur'ani mai girma ana karanta ƙa'idojin shi ne a gaban malam ba wai a littafi ba ina fatan mun gane wannan da kyau dan ka tare kanka a daki saboda ka ana ta tajudi ka karanta a kamar nunu sake na wata win to da ka tashi karantawa waye waye baka shaida cewa yadda ka karanta tatbiqan haka yadda ka karanta ilmiyan a ilmanci ka karanta a kamar nunu sake na wata win akwai al-izhar al-idgham al-iqlab da al-idgham al-izhar idgham ikhfa iqlab duka karanta su to waye baka shaida cewa da ka rera ka rera yadda suke a can eh babu wanda ya baka wannan sai zaka dole mutum ya tashi ya zauna a gaban malam yana faɗa yana faɗa kawai ita ce hanya mafi tsaftar hanya in ya so batun tajwidi daga baya sai kasa saboda shi ya riga ya san tajwidi din kun lura da kyau ko dan yanzu ka je ka sa littafin tajwidi a gaban malam wanda ba shine abun bukata ba abin bukata shine saunul lisani anil khata'i fi kitabillah a karanta qur'ani daidai shine abin bukata inda za a karanta qur'ani daidai a tambaye ka aka mun sake na wata ka ce baka sani ba babu wanda zai ce kai laifi eh babu wanda zai ce kai laifi amma da za a tambaye ka aka mun nuni sake na wata ka debo izhar akwai izharul halqi akwai ashafai akwai wayi akwai wayi idgham akwai kai fetsa a ce karanta fatiha ka karanta da yaranka ba da larabci kaga ba abin da kai wannan lura da ke ko daga jin garatu wani kasan da yaren shi yake yi ba da larabci yake yi ba kwata kwata ba da larabci yake yi ba bayan Allah ta'ala kuma ya ce wa hadha lisanun arabiyyun mubin alaikum salam wa rahmatullah eh ah. wai yake cewa to kuma karin bayani akan wannan wai yan bogo da suke karanta transliteration to wanda ma ya karanta na larabcin da kanshi an ce bai yi ba sai an mishi to ina ga wanda ya ɗauko transliteration wanda su zai karanta in an ce transliteration shine bakajen a rubuta su da harufan boko kamar wahaza ya sa w a ha ya sa h a to ya za wai da haka za a rubuta to wancan ma an ce bai iya ba ya za a kuma ce wannan yayi kuma saboda tsabagen humanci da rashin ɗaukan ba ɗauki addinin karatu addini da kima ba mutumin da ya karanta boko ya karanta shari'a ku lura da wannan da ke ko ya digirin farko ya digiri na biyu i digirin digirgir a bangaren mai shari'a har ya zama farfesu a bangaren mai shari'a sai ya ji yanzu kuma likitanci yake so ina ce da ya karshen turanci dai ba akwai turancin da sai an samu masana shari'a su za su fassara shi ba eh to yanzu zai ce yana son canji zai koma likitanci yake so sai ya ɗebo littafan likitanci baki ɗayansu tun daga na secondary school har zuwa wanda ake yi a jami'a ya rufe kanshi ya karance su duka sai ya zo general hospital ma'aikatar lafiya za ta ba shi takardar aiki eh ba za ta ba shi ba karkarin abin da za ta yi mai ta ce ya dai postgraduate diploma tukunna a ɓangaren likitanci sannan kuma ya zo ya sake sabon ci gaba da karatu kenan ba ta yi inkarin digirin da i ba amma sai ya haɗa shi da mai da postgraduate diploma tukunna a kan likitanci sannan ya yi gaba ya yi gaba ya yi gaba ya yi gaba haka fa ake fatan kun fahimci wannan da kyau to amma karatun addini ne za a ɗauke shi haka ya je ya kammala ya kaza ya kammala kaza ya yi komai sai ya dawo daga ya yi ritaya ko an sallame shi ko waɗansu abubuwa ya dawo kuma nan ne karatun addini zai ce ba haka ake yi ba kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi ko kuma ka ce a samo mishi malami ya dinga karantar da shi saboda tsabagen damsul basira ce wani malami za a samo mishi irin wannan samo malamin ne fa ya kai yaran shi suna gida ba zai kai su islamiyyar unguwarsu ba ba zai kai su islamiyya ba sai dai a samo malami ya dinga karantar da su a gida me yasa ba a samo malami ya dinga karantar da su boko a gida ba kullun da safe za a ɗebe su a kai su makaranta amma karatun addini ne za a ce wai a ɗebo su a kawo su gida su dinga a dinga biya musu ya cuce su ya cuci kanshi bai gane addini ba Allah ta'ala ya sauke jahilci kenan wal jahlu da'un qatil wa shifa'uhu أمران في التركيب متفقان نص من الكتاب أو من سنتي وطبيب ذاك العالم الرباني وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا لباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق إيه kaji ibn taymiya Allah ta'ala ji kashir gafara wa qawlu da fadan Allah ta'ala da yace wujuhun waɗansu fuskoki yawma izin a wannan ranar nadiratun suna cike da haske ya Allah ka sanya mu daga cikin su ila rabbiha nadiratun zuwa ga ubangijinta take kallo tana kallon ubangijinta ya Allah ka sanya mu daga cikin su alal ara'iki suna kan gadaje na iko na daraja domin araik jam'i ne na arika na arika yanzurun suna kallo lillazina ahsanul husna ga dukkanin waɗanda suka kyautata me ke tabbata gare su alhusna ita ce aljanna wa ziyada da ƙari akan aljanna Allah ta'ala ya ce lahum ma yasha'una fiha suna da duk abin da suke so a cikin gidan aljanna waladaina mazid kuma muna da ƙari akan haka akan me kenan akan aljanna din to kun ga waɗannan ayoyi da shekul islam bin taimiyya ya janyo mana guda hudu kaɗan ne daga cikin ayoyi da dalilai da suke nuna ranar alkiyama mummune za su ga ubangiji nan yake so ya kai dalilai akan ranar alkiyama za a ga Allah mummune za su ga ubangijinsu saboda me saboda Allah ta'ala ya ce wujuhin yawma idhin nadira waɗansu fuskokin a wannan ranar suna cike da haske ila rabbiha nadiratun zuwa ga ubangijinta tana kallon shi tana kallon ubangiji saboda muka ce tana kallo saboda fi'ilin nazara wa mushtaqqa minhu ta'addi bi ila yayi ta'addi ne da ila idan nazara muka aka ce nazara wa mushtaqqa minhu da abin da aka tsago cikin mai nazara nazara fi'il madi yanzuru fi'il mudari naziru ismul fa'il manzur ismul maf'ul da sauransu idan ya ta'addi da ila yana da ma'anar mai kallo gani isa Allah ta'ala ce afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat ko za ce sun ba za su yi sauraro ba ne? zuwa ga me raƙuma su yi sauraro kuma zuwa ga raƙuma kaifa khuliqat kaifa yadda aka halice su eh to amma saboda tsabagen ilhadi sai ga ya ce wujuhu yawma idhin nadira ila amri rabbiha nazira wai ila wai an yi nan majaz ne ko kuma ijaz ne bil hasfi kaga ilhadi kenan ta harif kenan da shekul islam ibn taymiya ya bata kanshi tun a darasi na biyu da makaranta kun gane wannan da ke ko saboda me shi bai da mummane za su ga Allah ba a ranar tashi alkiyama magana akan ganin Allah madaukakin sarki maganganu ne guda uku kun da wannan da ke ko in na ce maganganu ne guda uku ina nufin maganganun al'ummu ne guda nawa guda uku kungiyoyi guda uku bangarori guda uku na farko dai akwai waɗanda suka kora ganin Allah ta'ala duniya da lahira ba za a ga Allah ta'ala ba a duniya ba kuma za a gan shi a lahira ba don cimma wannan manufar sai suka bankara ayoyi guda biyu aya ta farko fadan Allah ta'ala da Ya la la la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir aya ta biyu lan tarani walakin انظر ila aljabal fa in istaqarra makanu fa sawfa tarani waɗannan su ne ayoyi guda biyu da suka bankara su don cimma mummunan manufarsu ta cewar ba za a ga Allah ta'ala ba duniya da lahira aya ta farko ubangiji Allah madaukakin sarki ce la al absar ganne ba sa riskar Allah ta'ala ba shine idrak ba ya zamana ka riski abu gaba ɗayan shi kamar yadda suka faɗa suka ce inna la mudrakuna mu an riske mu ta da babu wani daga cikin mu kenan da zai tsira saboda gaba zaki baya musa gaba teku baya fir'auna ina fata mun gane wannan da kyau ko sai Allah ta'ala ce la tudrikul absar ganne ba sa ba sa riskar Allah ta'ala baki daya sai suka yi ma'ayar kuskuren fahimta ayar abin da take nuni a kan shine al in aka ce al kuma shine al a ga abu baki ɗayan shi ita ayar tsoron an'am ta kore cewar ta kore ganin Allah ta'ala baki ɗaya wannan ba shi ke nuna kuma ta kore ganin Allah ta'ala ba kun gano wannan da ke ko domin Allah ta'ala ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha me aka kore ihata kore ihata baya kore baki daya kamar da muka fasara a wancan a wancan karo din ba abin da mutum zai samu ne ilimi sai abin da Allah ta'ala ya sanar da shi kenan yana da wani abu amma ba duka ba ina fatan mun gane wannan da kyau kenan waccan ayar ba ta zama hujja a tare da su ba domin ayar abin da ta kore shine ta kore ganin Allah ta'ala baki ɗaya. kuma aqidar ahlu sunna ita ce a ranar alkiyama ɗin babu wanda ya san Allah ta'ala baki ɗayansa sai shi dan gani suka ce za a ga Allah maɗaukin sarki ba su ce za a gan shi ke ɗaya ba dan ba su da wannan aƙidar ina ba ta mun gane wannan da kyau magana ta biyu faɗin Allah ta'ala da ya ce lan tarani sai suka ce lan ɗin nan harfu na nafai ne li ta'bid wai yana nufin har abada har abada ba za a ga Allah maɗaukin sarki ba ina ba kun fahimci jumlar na farko dai waye ya ce lan harfu nafai li ta'bid kuma za ga wannan har waɗanda suke ake koya ma larabci na hawo na nan kurkusa sai ga ana ce da sulan harfa na fayin wata abi harfa ne na fayu na fayin kuma na har abada in zuwa wanda ya ruruta wannan na cewar lan harfa na fayin ne litta'abi wanda ya ruruta wannan shine azmakshari saboda yana da aƙidar i'tizal na cewar aqidar mu'tazilawa ba za a ga Allah ba duniya da lahira to don ya cimma wannan manufar sai ya ruruta cewar lan harfu na fayin litta'abe takan yi wanda ya karanta bai san saboda me ya ruruta wata rikicin ba dan ya cimma wannan manufar tashi na cewar ba za a ga Allah ta'ala har abada ba kun lura da wannan da ke ko amma ibnu malik a cikin littafinsa alkafiyatu shafiya littafi ne da ya shi kan nahawu mai baiti wajen dubu bakwai ko dubu biyar da abin da ya sama kun ji mazafa da ya ga himma ta yi ƙasa babu kazar-kazar ga ɗalibai sai ya dawo da shi alfiya ya lakasa shi ya dawo da shi baici dubu ɗaya da biyu in ba sha'afu ba ya rasu a shekara ta ɗari shida ko dai shekara ta ɗari shida da hijira ta zama ita ce shekarar da ya rasu ko shekarar da aka haife shi to a yanzu ne kuma baiti nawa zai dawo da su eh in da wancan lokaci ya dawo da su ya ga himma ta yi ƙasa ya dawo da su baiti dubu ɗaya da biyu yau wajen shekarar shi ɗari takwas kun lura da kyau ko ɗari takwas ko ɗari tara to in yanzu ne baiti nawa zai dawo da su kenan eh ɗari zai dawo da su ko hamsin Allah ta'ala ya sauki. yake cewa wa man yaran nafaya bilan mu abada fa urduduhu wa siyahu fa abuda a cikin alkashiyatu shafiya ba a cikin alfiya din ba yace wa man yaran nafaya bilan mu'abbada duk wanda yake ganin ana yin nafayu da lan nafayin kuma na har abada fa qawluhu to maganan nan tashi urduduhu kai watsi da ita kun ji maganar wasiwahu sabanin wannan maganar fa abuda ka karfafe ta kenan lamba nafayu ne na har abada ba in jiwa in ji ibn malik wanda yake imam ne a nahau bayan shi ibn hisham al-misri wanda ibn khaldun abin nan ibn hisham al-ansari wanda ibn khaldun fitaccen malamin tarihin nan ya ce ma zilna wa nahnu bil maghrib nasma'u annahu tahara bi misra alimun bil arabiyya yuqalu lahu ibn hisham anha min sibawayhi in ji ibn khaldun yace ba mu gushe ba muna magari muna jin labarin wani fitaccen malamin nahawu ya bayyana a ƙasar masar ana kiran shi ibn hisham an ce ya fi sibawai sanin nahawu kun shiru kenan wannan ana faɗan wannan ne don ka ji nauyin shi a nahawu haka ya faɗa cikin littafinsa abin nan nan subhanallah al'afis ƙaƙarun nada wa ballo sada ya ce lan ba harfi ne na nafayu ba harfi ne na nafayu amma baya nuna nafayin har abada ina ga maganganu waɗannan malaman na hawan biyu ya isa tun da ba na hawan muke yi ba eh imamai ne a na hawan kowannen su ba wai dan eh, cikin cokali ba ne kowannen su imam ne a na hawan shi sama kawo magana su dan ka san magana ce ta masana abin suka ce lan ba ta fa'idar da ma'anar na fayu na ne na har abada me dalilin su Allah ta'ala ya ce walan tuflihu idan abada inda lan tana ba da ma'anar na fayu na har abada da ba ce abadan ba nan da ya zama hashu kuma da ya zama maimaitawa kun shiru ɗaya kenan haka na Allah ta'ala ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim haka na Allah ta'ala ya ce kullan takhruju ma iya abadan kun ga galan gane abadan ta yadda inda lan tana ba da ma'anar abadan da ba sai an faɗi kuma abadan ba kun ji kun yadda masana abin suke haɗa maka ayoyin qur'anin ko e to ai su ne masana abin da suka ce maka baya haɗuwa baya ba da ma'ana har abada sai ka tambaye su me dalilin su sai suka zayyano maka ayoyin qur'ani mai girma wannan kenan na biyu da suka ce har abada shi suna nufin abada ya duniya a duniya ba za a ga Allah ta'ala ba shi suke nufi da abada din koko suna nufin da abada har lahira kun fahimci wannan jumlar domin suka ce abadan na har lahira ne ubangiji Allah Maɗaukin sarki ya ce قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه abadan ba za su taɓa burin su mutu ba har abada sai kuma Allah ta'ala ya faɗa mana ya ce wa na dau ya maliku ya qadi ƙawala rabbuk qala innakum makifun wa na dau kuma yan wuta suka kira suka ce ya maliku ya kai mala'ika mai tsaron wuta mai suna maliku li ya qadi alaina rabbuk ubangijin ka ya kashe mu sun yi burin mutuwa ko ba su ba eh sun yi kuma bayan an ce abin nan walan ya tamannahu abadan kenan walan ya galan ga abadan yana nufin a ina kenan a nan duniya kenan abadan din ta nan banda ta lahira saboda dole mutum ya hatara sosai da sosai kar ka na nahawu wani darasi ba abin nan ba ka samu ahlus sunna wanda igana sunna ya karantar da kai nahawu ya karantar da kai sarfu ya karantar da kai balaga in ba haka ba sai je ya rubuta kai kai kana jin arabiya kawai zalla kake ka ji kana tawatsi da aqida ka Allah ta'ala ya sauke to kun ga yanzu waɗannan abubuwa da suka fara kuma magana ce wa jiha sosai da sosai dan Allah ta'ala ya tabbata mana da a ranar alkiyama in wuta za su yi su mutu wa na ya malikul ya qabi alaina rabbu qala innakum makifun kenan abada din ta nan duniya ce ba ta har ba saboda ka waɗanda suka ce ba za a ga Allah ba duniya da lahira hujjatuhum dahida ba su da wata hujja kwata-kwata ina ba ta mun gane wannan da kyau sai bangare na biyu kishiyoyinsu daidai wa daida su ne suwa kenan eh su sun ce ba za a ga Allah ta'ala ba duniya da lahira kun gane wannan da kyau ko kishiyoyinsu daidai wa daida su ne mai kenan za a ga Allah ta'ala duniya da lahira su ne sufayi to su dama waɗannan abu ai ba bakon abu ba ne mutumin da zai ce Allah yana aljihunsa ya ce ma fi bi illallah ya ce haddasa ne kalbi an rabbi mutumin da zai faɗi wannan to ai waɗannan kaɗan ne daga cikin maganganun da suke faɗa ai sufi mutumin da zai tsallake kafi ya tafi halwa zai tsallake kafi bayan Allah ta'ala ya ce wa tahir bai ce li ta'ifina wal akifina wa ruka'is sujud sawa'an lil akifu fihi wal ba'di diya tsallake ya tafi kuma halwa su bi da za a ce mai ga littafi tanzilu min rabbil alamin ya ce a yana da wani abu kuma da aka bayar a mafarki saboda dan ya ce mutumin da ya ce yana ganin Allah mutanen da suke cewa suna ma Allah wasika mutanen da ba inda ba din kunnuwa kan sunna ba Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi waɗanda suka rasu Allah ta'ala ya ji kansu da gafara waɗanda suke raye Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan sunna sunna ba karamin jihadi aka a ƙasar nan ba fa in ba da haka ba da irin bambaran nan da za su yi kaɗan ya rage ba su fito sun ce su alloli bane a sura wuraren fa ina faɗa ina cewa bilisanil jariha ba bilisanil hal ba amma mutumin da aka yi mai sujara a gaba ai da yi musu ba lisanil hal ya nuna ya yadda an allatar da shi kenan so daga nan gazi irin abubuwan da su bai suke ba wannan kaɗai ne daga cikin maganganun su Allah ta'ala ya sauwaki mutanen da ramadana yake yana shiga ana aje duk da rusa ana ta karanta qur'ani daga inda ake karanta shi tilawatan sai da ake karanta shi tafsiran za ga sun bude sun kashe dale suna karanta diwani <laughs> eh Allah kuwa mutanen da ana in an yi gaba su kuma su yamma an karanta duk darussa fa rufe su ake ana karanta qur'ani wani lokaci a karanta su imam maliki su komai rufe ake wani duk kwana uku sai ya sauke wani a kullum sai ya sauke wani sai can ana tafsiri can tafsiri da yamma can tafsiri da dare can da rana can kaza duk an koma game qur'ani shi kuma zai ga ya dauko diwani yana karantawa an yi gaba su kuma sun yamma Allah ta'ala ya sauke to haka akida ahlu sunna wal jama'a ita ce akidar da ubangiji Allah madaukin sarki ya tabbatar cewar ba a ganin Allah ta'ala a nan duniya ai mun yi magana da abin mun gana da maganar Imam al-Barbahari wa man za'ama annahu yara fi dar dunya fa huwa kafirun billahi al-azim ko ba kai fada ba duk wanda yace yana ganin Allah a nan gidan duniyan nan to ya kafirce ma Allah madaukin sarki ina fata mun gane wannan da kyau to amma a lahira ubangiji Allah madaukin sarki ya ce wujuhun yau izin yawma izin a wannan ranar nadira ila rabbiha nadira shekul islam bin ne ya kawo ayar lillazina asulul husna ka dukkan waɗanda suka kyautata suna da alhusna aljanna wa ziyada da ƙari akan aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗa hadisin muslim shine kuma ganin Allah madaukin sarki hakan nan lahum ma yasha'una fiha sana duk abin da suke so a gidan aljanna wala dai na mazir kuma muna da ƙari akan wannan shine ganin Allah madaukin sarki in mutum ya ga Allah madaukin sarki sai ya sai wa dadin wannan ya mantar da shi kuma dadin aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wa hadal babu wannan babun da muke magana akan shi na tabbatar ma da Allah ta'ala sunayen da ya tabbatar ma kanshi da sifofin da ya tabbatar ma kanshi da kore ma da korewa abin da ya kore ma da tabbatar da abin da ya tabbatar ma wannan babin fi kitabillahi kafiru. a littafin Allah ta'ala a Qur'ani yana nan da yawa duk waɗannan ayoyin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo yana nufin kaɗan ne ya kawo maka a ciki wa man tadabbara al duk wanda ya natsu a Qur'ani mai girma ya karanta shi da tadabburi ba kawai dina karanta qur'ani can can can can ka gano maga abin da yake karantawa can da ka ja ce wal muzanatu minan nisa'i in ya tafi can sai ta yake yana la ilaha illallah bismillah qawli ila mublim sai yi dogoron numfashi ya gaji yana qalal mala'ul ladina sakamu min annan fatan muna fahimta sai karanta me yake karantawa a to ana bukata a karanta qur'ani da tadabburi ne man tadabbara alqur'ana da haka Allah ta'ala ce afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fi ikhtilafan kathira afalam yadabbaru alqawla ba za su yi tadabbarun wannan maganar ba kaga ba a ce alkhalqa ba dan a nuna mai qur'ani maganar Allah ne ba halittar Allah ta'ala ba man tadabbara alqur'ana taliban lil minhu yana neman shari'a a ciki kulura. yayi yana neman shiriya ya sa'ili amma mazhabi wa a kaidati sai ce ruzqal huda man lil hidayati yas'alu man lil hidayati yas'alu saboda haka ce man tadabbar alqur'ana taliban lil huda minhu yana neman shiriya daga ciki ta bayyana lahu tariqul haqqi hanya ta gaskiya za ta bayyana a gare shi kenan wanda ya karanta qur'ani ba da neman wannan ba fa sai ga gaba ɗaya ba ganin ayoyin dan Allah ta'ala ya ce sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhu sabila wa in yaraw sabila alghayy yattakhidhu sabila Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a daidai nan ya tike wannan babi na jero ayoyin alqur'ani mai girma da suke tabbatar da kaza suke tabbatar da kaza suke tabbatar da kaza a cikin alqur'ani mai girma sai ya ce faslun me kenan rabewa kun lura da wannan da ke ko zai rabe maka wancan da wannan dan yanzu zai kawo maka hadisai ne daga gida annabta dan a karatun je mun ce ibnu taymiya ba ba dan da ne bane kun lura da wannan da ke ko ya yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan da tsini ne ya ce mun wajen shekara ta 2001 din nan ya ce an ce kun ci doki kun lura da maganar ya ce da ni an ce kunci ci doki sai na ce mai haramun ne kun gaba ce mai eh ko a'a ba sai na ce mai haramun ne sai ce ai dabbobi takwas Allah ya halatta na ce alhamdulillah rabbil alamin ka zo hannu eh mana ya zo hannu mana sai na ce waɗanne ayoyin samaniya ta azwaj guda biyu ne na kawo su ɗaya kenan ni na fassara mashi su sannan kuma ya yi min hujja da su kun gane wannan da ke ko mina ba'ani su ne ni ba'anu su ne tumakai tumaki guda biyu rago da tunkiya wa minal ma'azi ne awaki guda biyu akuya da taure nawa kenan hudu minal bakari Awaki shanu guda biyu sa da saniya nawa kenan shida wa minal iblis ni. raƙuma guda biyu raƙumi da raƙuma nawa kenan takwas sai na ce kazar da kake cifa sai in shuru na ce agwagwar da kake cifa sai in shuru na ce zaben da kake cifa sai in shuru ai dole fa buhi tallafi kafa ina fatan kun gane wannan da kyau sai in shuru ba shi da wani dalili da zai kawo in kuma zai kawo bismillah tun daga alhamdulillah rabbil alamin har zuwa minal jannati wan nasi ya kawo mana ayoyin da suka ce a ci kaji ko a ci zabi ko a ci agwagi in ka gara maka ce kaya ce mishi yana ne kana son ya kawo maka sunayen sa cikin qur'ani sawa'un an faɗe su da halacci ko da haramci kun bai wannan da kyau sai na ce da shi in na ga dama zan ce maka cin kare ya halatta dole ka yadda da lafazin dole yadda ya ce saboda mai na ce mai saboda Allah ta'ala ya ce kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lama khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri Allah kai gaba kaɗan da waɗannan ayoyi din Allah ta'ala ce kul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce la ajidu fi ma uhiya ilayya bana samun cikin duk abin da aka yi min wahayin sa abin da yake kul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman abin da yake haramun ala ta'imin ta'amuhu ga wani mutum da yake ci yake cin wani abu da yake haramun ce wannan abin illa an ya kona mai tatan sai dan ya zo ne mushi illa ya kona mai tatan audaman masfuhan ko jinin da ya fi kaifin wuka awul hama khinzirin ko naman alade da an faɗi kare a ciki yace a'a na kaga kenan dole ka ci kare eh mana ba wai shi ya ce qur'ani zalla yake bukata ba hadisin da ya haramta kare daman bai yadda da shi ba kun gane wannan da ke ko to tunda bai yadda da shi ba kuma ayat ta ce mana ga abin da yake haram kuma yanzu qur'ani zai bi kuma qur'anin bai lissafa kare daga cikin haramun ba kaga dole ya ci kenan a jaki zai kawo ana kautar da kanshi ne da wal khayla wal bighala wal hamira wa zina sai na kawo da kanshi akan wannan sai na kawo mishi wannan qul la ajidu fima hiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw masfuhan aw khinzirin fa aw fisqan uhilla li ghayri allah dole fa buhi kallaji kafa dan dalili na bata babu wani abu dan dalili na bata karka kara ɗin Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi daga wannan dandalin faslun thumma fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasunnatu tufassiru qur'ana wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru an shaykhul islam ibn taymiyyah yace thumma sannan fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a cikin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan dama muna magana ne akan tabbatar da sunayen Allah ta'ala da ne da sifofinsa yana fa kan imani ne da Allah wa abin nan wa min al imani billah din nan shine dama ya ce sifanta Allah ta'ala da abin da ya sifanta shi ko manzansa ya sifanta Allah da shi to yanzu ya zayyane mana bayani akan sifanta Allah ta'ala da shi yanzu abin da Allah ya sifanta shi da su ya ce amma ayoyin ba suna da yawa kaɗan ne yanzu kuma zai yi mana bayani akan abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya sifanta Allah ta'ala da shi yace sun mafi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace fa sunnatu ita fa sunna an ce sunna shine duk abin da Rasulullahi ya faɗa ko ya aikata ko aka aikata a gaban shi ya shiru ma'ana makarantar shi dai baki daya kamar yadda muke magana akan sharhu sunna tufassiru alqur'ana tana bayanin alqur'ani ne dan Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ta'ala ce wa atimmul al-hajja wal umrata lillah yace wa azzin fil nasi bil hajj ya ci abun nan ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah har zuwa karshe kul yace thumma liqadu tafasahum wa liyufu nuzurum wa liyatawafu bil bayt al atiq yayi bayanin adadin dawafin da za a yi bai bayani ba ya nuna ina za a dauki niyya bai bayani ba ya nuna ya za a yi kaza ya za a yi kaza bai bayani ba sallallahu alaihi sallam a hajjin shi na ƙarshe hajjin ban kwana don aikin hajjin shi ɗaya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga ba sai kai ta damun kanka ba kai duk shekara ka saba zuwa aikin hajji ba kai ba ɗaya ba rufa maka kanka asiri ba sai ka je kana ta maular aikin hajji ba Allah ta'ala ya tsare mu baki da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga dai sai da yi awa 24 a ina a Zulhulaifa domin nan miƙa ne farkon aikin hajji sai da ya awa 24 don me waɗanda aka fito da su yana tare da su waɗanda suka ji labari na karkara na ƙauyuka duk su taro su haɗu su zo su same shi a nan don kowa ya ga fassarar wa timmul hajji wal ta lilla a aikace daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqimu salata wa atu zakata aqimu salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda aqim abun nan aki wa mi salata qarafin nahari wa zulfa min al-layl sai ran sallam ya hau munbari ya nuna musu sallar kenan duk waɗannan ayoyi da ka karanta ba sa zama dalili sai ka ba sa gamsar ba sa isarka ta yadda zaka ce ka bar alqur'ani mai girma da aya ta saukafa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al-fajr sai wani ya dauki fi zare guda biyu ɗaya baki ɗaya fari sai ya sa a fulansa ya dinga jan abinci yana ta cin abinci sai dai ya tashi ya duba tun tunda ga ba lantarki ake da shi ba ba wani abu ba so yake har sai ya ga zaren farin ya fito fili sannan zai dakatar da ni da cin abinci dan Allah ta'ala ya ce wa kul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khayti al-aswadi saboda ka sai ya hada alkhayt al-abyad da alkhayt aswad ya hada su wuri guda ya ajiye ya dinga cin abinci ba zai daina suhur ba har sai ya ga farin zare ya fito fili kenan ga fari ga baki a lokacin zai daina a lokacin ya yi da sallah asuba tuni ya zai samu ana sallah ana sallah cin ina wannan zare na ku yana da tsawon gaske yi mishi bayanin abin da ya kunsa amma wai rana tsaka sai mutum ya hau a kujeran naƙe cewa ba ruwan shi da hadisan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ta'ala ya tsare mu wa tubayyinuhu sunna tana bayana alqur'ani wa tadullu alaihi tana nuni akan alqur'ani mai girma wa tu'abbiru anhu tana bayani filla filla dake dake wannan akwai littafi da ahlus sunna suka rubuta a cikin tadwinin sunna akwai makanatu sunna na da Salih Fawzan Fawzan akwai littafai da aka rubuta kan fayyace sunna kuma bayan mun yi karatu a cikin sharhu sunna shaykhul islam ibn taymiya yace wa ma wasafa rasulu bihi sallallahu alaihi wasallam rabbahu azza wa jalla min al ahadith as sihah allati talaqaha ahli al ma'rifati bil qabuli wa dabal iman biha kadhalik yace wa ma wasafa rasulu bihi rabbahu abinda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya siffanta ubangijinsa da shi min al ahadith as sihah na hadisan da suke ingantattu kulura hadisan da suke ingantattu haka wani ya ce ce kai shi dai mutanen na ya rasa yadda zai da su sun ce a kawo hadisi an kawo sun ce kuma bai inganta ba shi ya dauka kawai haka mutum zai je ya ta ɗebo wal ci wannan a kala su subu kawai ya kawo hadisi yana da littafi libabul hadisi ko ya ganshi a cikin mukhtarul ahadis ko ya ganshi a bugayatul muslimina ko ya ganshi a ina ne ko ya ganshi a ina ne sai ya ɗebo shi gaba ɗaya ya kawo shi ma ya kawo hadisi bayan an samu barnata da suka tsaya suka yi barna a wannan kamar yadda kuma aka samu zarata suka tashi suka fayyace tsakanin zare da abawa abdurrahman sayuti wanda ya rasu a shekara ta 911 Allah ta'ala ya jikan shi da gafara yake cewa cikin alfiyatu sayuti yake cewa walwa bi'una ba'dhum li yufsida dinan wa ba'dun nasara ra'ayin da kaza ta takassuban wa ba'dun qadara wa lil umara ma yuwafiqu al hawa wa sharruhum sufiyyatun qad wada'u mutasibina al ajra فيما يدعو فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى هم هم كالواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه قذر هذا فدا yace an yi lokacin da aka dinga ɗebo hadisan ƙarya ana neman in sarki zai wani abu zai ce ai manzon Allah ya ce kaza dan a samu maula a wurin shi ba ɓarin da basu yi ba ce mafi munin su ne sufayi mafi munin su su ce wa sharruhum kaga shar ai shar asalin shi a shar ne amma da shar da khair ba a sa musu hamzatu a tafdil kamar yadda ibnu malik ya faɗa a cikin alfiyarsa Ya ce wa galiban a aghnahum khairun wa shar min qawlin akhyarun minhu wa ashar sai sai ashar sai sai shar maimakon ashar kamar su ce khair maimakon akhyar amma kar ka manta ba wa anna la nadari a sharrun urida ba hamza ce ta tafdil ba har hamza ce ta istifham kun lura da ke ko mu koma yake cewa sharruhum sufiya mafi munin su ne sufai domin sun kirkiri hadisai sun jingina wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda me fa qubilat minhum rukuna lahum sai aka karba saboda an yarda da su sai a yarda yace karwa bi ina fi fadail suwar kamar wanda suka dinga rubutawa akan falalar surori a ce duk wanda ya karanta idza waka kafa arba'in ko aka rubuta mishi ya yayi bai bai bai da talauci shi da ka ba kwangilar na ya rubuta maka idza waka kafa arba'in <coughs> ba shi kawai da kai na ya rubuta maka ya nuna ka gamsu da cewar hadisin ba daga manzo Allah yake ba dan da daga manzo Allah yake da baka same shi a inda yake ba nan da ce ya rubuta maka shi ya rubuta maka shi yayi arziki yayi gaba Allah ta'ala ya sauke saboda haka sai ka tai sai ka fayyace ba za ka kawo hadisi ne kawai ka ɗebo kawai ina rududu haka ba sai ka tantance hadisin ya zama awwalu wa sahih wa matasal isnaduhu wa lam yashid aw yu'al yaruhi adlun babitu wa muslimu wa bi dhabtihi wa naqli sai an tantance yasa yace allati talaqaha ahlul ma'rifati waɗanda suke masana abin suka yadda da su bil qabuli suka yadda da su hadisan da suka zo irin wannan wajibal imanu bi haka yin imani da su ya zama wajibi akan haka duka hadisai da suke ingantattu duka hadisin da yake ingantacce ya bayanin sunan Allah da siffar Allah to wannan wajibi ne ka imani da wannan ana ta mun gane wannan da ke ko wanda yake kuma ahalin hadisi ya zamana sun yi magana famin zalik daga cikin haka cikin mai kenan hadisan da suke ingantattu da ubangiji Allah madaukin sarki ya siffanta kanshi da annabi sallam ya ce mana Allah ta'ala ya siffantu da sifa iri kaza ko yana da suna kaza wa min zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallama yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya kulla layla hina yabqa thuluth al-layl akhir فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه wannan bukari da musulun suka rawaito shi dan ka mai dokar bacci baya gingidi shi ya ce hadisai da suke ingantattu da ya tashi farkon hadisin barko sai ga hadisin bukari da musulun wai duk wannan fa wanda fa za a ba littafin ya tafi yana nan yana jira fa a gama rubuta ni fa kenan bukari da musulun da hadisan da suna ka duk wannan magana da ake ce ba a ce mana shekul islam sai ya janyo wannan littafin alabararin sa ba ba ce sai ya janyo wannan ba sai ya duba ya duba sai ya kwafa sai a kawai alƙalami haka dauka kawai ake ta fafa fa kullu hafizin imamu ka haddace duk wanda ya haddace fa jagora ne fa wallahi fa hasil ilma takun kal kawkabi haka al-qurtubi dari ya faɗa ita ka tsaya ka samu karatu sosai zaka zama kamar tauraro saboda ka fahafaf fa kullu hafizin imamu kullu islam bin taymiya ba din ya haddace ba da za a tsaya ana jiran ya rubuta ya tafi a ce da kai ka rubuta ka ce wallahi ka manto jakar a gida walaysa ilmu ma hawa al-qimataru innama al-ilmu ma hawa sadr ilmi ba shine abin da ke cikin burgamin jakarka da ka tafi karatu ba abin da ke cikin nan ba shine ilmin ba ina jakata fa ina jakata ga hankalin shi ya tashi wa ai jami'ul mutuli tauhid wal aqida din shi yana ciki ai ya manto shi a gida ya aka ya la ilaha illallah muhammadu ai ya manta zakar a cikin tafi shi kenan ilimin kuma ya tsaya a'a walaysa ilmu ma hawal qimatru ilmi ba shine abin da ke cikin zakar zuwa makaranta ba innamal ilmu ma man ilmu illa ma hawahu sadamu ba komai ne ilimi ba sai abin da ke cikin kirji ka haddace shine abin da yake ilimi yadda da an tashe ka an ce tashi tashi tashi rik rik rik sai ka ce za suwar tahi ka ci gaba kawai waka wani ne ana tashin shi bacci to da yaran da ake tashin shi ana cewa rik rik rik shine tashi tashi yana tashi kawai sai ce za suwar tahi a gani abin nan halta su minu min ahadin aw tasma'u lahum rik za da aka ce rik rik sai ce za suwar tahi imana kasan haddata haddata kenan yawwa sai daga ba wai sai ya maimaita ma ayar ba ana cewa rik zik sai ce za suwar da tsahi shi ke na bismillah rahman da tsahi sai aka ci gaba da karatu kawai Allah sai ana ta magana kana baka haddace ba wallahi sai ka haddace kawai eh, ba wai ya mai ba ya koma farko aya ba fa kawai sai ce za sai ce suwar da tsahi makiyatun haya kawai sai aka ci gaba da karatu haddata haddata tsoraka abin nan fa kullu hafifin imamu فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة وبنجتم ينا saukowa zuwa saman duniya كل ليلة a kowanne dare ينزل ينا سوك sauka ba wai ya sauka ba yana kaga wannan sifatu fi'il ce sifa ce na ayyukan ubangiji Allah madaukakin sarki fi kulli ila sama'i duniya kulla lailatin a kowanne dare kenan har wannan daren kun yi shiru shine ya baka fulufin lailil akhir lokacin da kashi ɗaya busa ukun dare na ƙarshe ya ragu domin ka raba dare kashi uku kashi na kowanne kashi shi ake kira ne fuluf dan an ce maka fuluf shine ɗaya busa uku to a yanzu dare yana farawa karfe nawa ina ladanai da yaje kuke kiran sallar magariba a ladanai muka ce ladanai ladanai ladanai ai za su fi kowa babbi to in ka lissafa daga lokacin lokacin magariba zuwa hudowar alfijir sai ka kirga awannin kullura an ka kirga sai ka raba gida nawa gida uku to banda gidan farko banda na biyu na ukun a daidai wannan lokaci ubangiji Allah madaukakin sarki yake sakuwa zuwa saman duniya sakuwa da ta dace da shi fa ya kulu sai ya ce man yad'uni wa zai roke ni fa astajibala sai in amsa masa lokacin kuma da bacci ya fi kowane lokaci daɗi man ya ni wa zai roƙe ni fa'o tsiya in bashi in jiwa an ji Allah maɗaukin sarki ga buƙatu sun yi wa mutane kasutu suna ta bacci ina mai buƙata ina bacci eh kenan yanzu sai ka tashi kai baccinka da wuri kun yi shiru sai kai baccinka da wuri ka samu kai baccin awa ɗaya awa biyu sai ka tashi in ka tashi sai kai wanka kai alwala ko kai alwala kai asuwaki to daga nan kuma har zuwa idan da sallah asuba kenan dan ya zai ka gama qiyamul layl kuma ka kwanta bacci ka gama tahajjud ka kwanta bacci kuma ka makara sallah asuba ai an yi bai ba kenan ana fatan mun gane wannan da kyau ko man yastaghfiruni wa zai nemi gafara ta fa aghfira la in gafarta mishi amma saboda tsabagen kautar da hadisai daga inda suke sai kaje ya ce wai ai mala'ika ne zai ce wannan ai zilu rabbuna ai yanzilu mala'ikatu rabbil eh, saboda tsabagen rashin kuskure tsabagen kuskure khata'un fahish mala daya yanzu da ya ce mala'ika ne mala'ika ne zai ce man ya gafiru ni fa aghfira la kun shiru mala'ika ne zai ce wa zai nemi magafara an gafarta mishi wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi fa zalika najzi jahannam kazalika najzi zalimin washi bai yadda da ubangiji yana sakuwa ba saboda ka yi karkatar da hadisin kenan wannan yana da yana da yana wani hadisi yana nuna mana ubangiji Allah madaukakin sarki yana saukowa zuwa saman duniya saukowa da ta zace da shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da littafi mai zaman kanshi Sharhu Hadithun Nuzul shi wannan hadisi din littafi yi mishi yana sharhinsa dan yan bidiya sun mai ca to ai yanzu a lokacin da muke dare a nan ai wani wurin kuma ana rana eh a lokacin da wasu suke rana mu kuma muna wato suna kokarin nasayin ne sai rasa gane hanyar shi kenan shekul sunan bin taimiyya yake da littafi mai zaman kanshi sharu a hadithin nuzul kawai so zai gaje ka samu littafin da ima wannan hadisin sharhi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi almu'min at-ta'ib min ahadikum bi rahilati al-hadith muttafaqun alayh da bani manzo Allah sallallahu da yace lallahu wallahi Allah ashaddu farahan bi tawbati bi tawbati abdihi almu'min yafi bawansa yafi tsananin farin ciki bi taubati Abdul mu'min da tuban da bawansa mummuni zai yi A ta'ibu wanda ya tuba Allah ta'ala yana da farin ciki yana da farin ciki akan wannan farin cikin nashi har ya dara min ahadikum na ɗaya daga cikin ku bi rahilatihi da abin hawansa sai wannan nuska ta tsaya iyana ko shakul islam bin taymiya ya tsaye da hadisin iyana ana tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ci gaba da hadisin yake cewa ɗayan ku yana da dabba shi akan wannan dabba tashi abincinsa da abin shansa yake kun yi shiru ana tafiya kawai dabban nan da ta yi tutsu sai ta yadda shi da ta talle bai sake ganinta ba da abincinsa da abin hawan shi yana kan dabba kaga tana yanzu ba wai tunanin mai zai hawa ya ci gaba da tafiya ba a'a me zai ci a inda yake kun yi shiru yana ya je gindin bishiya ya zauna yana ta karatun zuci yana ganin yanzu menene mataki ba ba magana ake ina za a tafi ba a'a me za a ci me za a sha yana haka sai ga dabbar a gaban shi kun lura da wannan da ke ko sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhfa'a min shiddatil farah ya kaga wannan akwai farin ciki farin cikin ya kai matuƙa da ya kai da ya wannan sai ubangiji Allah madaukin sarki ce to ya fi wannan farin ciki kun da wannan da kyau ko ya fi wannan domin lansa ka mislihi shay'un ai ga ba a ce farin cikin yayi daidai ba domin babu tashbi babu tamfil ya fi wannan farin ciki a wani lokaci a lokacin da bawan shi mummuni zai tuba zuwa gare shi dan da ya tuba ya ga girman ubangiji ya ce ya Allah gani gare ka abin da na yi kaza na tuba zuwa gare ka to ubangiji Allah madaukin sarki yana farin cikin wannan tuba na bawansa da yi kenan Allah ta'ala yana da sifa ta me farin ciki wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama yadhaku Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhul janna muttafaqun alayhi yace annabi tsira da aminta Allah tabbata a gare shi yadhaku Allahu ila rajulaini ubangiji Allah madaukin sarki yana dariya zuwa ga mutane guda biyu yana dariyar mutane guda biyu ya katulu ahaduhum al-akhar ɗayan zai kashe ɗaya ma ya da janna duk gaba ɗaya su kuma za su shiga aljanna eh kun yi shiru da wanne aka kashe da wanne i kashe duk aljanna za su shiga ubangi eh ubangiji Allah madaukin sarki yana dariya ga waɗannan mutane guda biyu shi wanda aka kashe zai shiga aljanna shi wanda yi kisan zai shiga aljanna wanda aka kashe ya fita yaƙi yana kare musulunci wanda ya fito wanda yi kisan ya fito yana kare kafirci shi wanda aka kashe musulmi ne akan jihadi zai shiga ina aljanna shi wanda yi kisan yana kare kafirci sai Allah ta'ala ya azurta da musulunci sai ya musulunta sai ya fito yana kare musulunci sai aka kashe shi eh kun yi shiru eh ba ka gane ba ba su gaba daya mutum na farko da aka kashe ka lura da ke ko sun fito ya fito yaƙi yana kare musulunci shi wanda aka kashe wanda i kisan yana kare kafirci wanda aka kashe yanzu yayi me ah yayi me saboda me yana kare musulunci aka kashe shi ka ga yanzu ba ka da matsala akan wannan na zai shiga aljanna ka lura da wannan da ke ko to shi wanda yi kisan yana kare ne kafirci sai Allah ya azurta shi kafin ya mutu sai ya musulunta ka gano wannan da ke ko sai ya fito yana kare musulunci sai shi ma aka kashe shi a matsayin shahidi wanda yake da shi ya kashe wani ka gano wannan da ke ko gaba ɗayan su za su shiga aljanna kenan ubangiji Allah madaukin sarki yana da sifa ta me abdahu yadhaku Allah ubangiji yana dariya irin wacce ta dace da shi subhanahu wa ta'ala wa qawlu da fadin Allah ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare da yace ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi khairi yanzu ilaykum azlina azilina qanitina fayadhullu yadhak يعلم أن ف... أن يعلم أن da faɗin Allah ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce ajiba rabbuna ubangijinmu ya yi mamaki kenan yana da sifa ta me ta mamaki kamar yadda kasa yana da sifa ta rahama ba kamar rahamar bayansa ba yana da sifa ta ji ba kamar jin yana da sifa ta gani ba irin bayansa ba yana da sifa ta magana ba irin ta halittarsa ba hakan na yana mamaki ba irin na laysa kamithlihi shay wa huwa samiu al-basir ajiba rabbuna ya yi mamaki min qunuti ibadihi saboda ɗebewan rahama da bayansa suke yi yana mamaki irin su shiga wani hali kaga sun ɗebe rai daga rahamar ubangiji Waƙurbe ƙurbi alhalin kuma yayewar wannan damuwar tana kusa kun shiru kuma za ga wani lokaci wani mutum ya shiga wata matsala a kan wani abin da bai kai ya kawo ba cikin kankanin lokaci kasa da awa ashirin da biyu sai ga wani buɗe ya zo gaba ɗaya ya manta da wata halin da ya shiga wanda yake a daidai wannan lokacin sai ga kamar ya ɗeba tsamani da wa da haramar ubangiji isa Allah mahaifi Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce mana ubangiji yana mamaki yanzuru ilaikum yana kallon ku azilina kuna mabukata qanutina kuna masu ɗeba tsammani bullu ya bullu yadhhak sai ya kasance yana dariya ya alamu anna farajakum qarib yana sana cewar ɗebewar wannan bakin cikin da kuke ciki yana kusa dab ake kenan a wannan hadisi akwai sifofi guda nawa eh guda biyu na mamaki da na me eh da na bahak da na dariya to amma wani hadisi shekul islam ibn tamiya yace hasan hadisi ne hasan muhammad nasir jin albani ya ba a hadisi a cikin zilalul janna ibn abi asim ya kawo shi a cikin as-sunna ya kenan eh kun lura da wannan da kyau kenan hadisin akwai mai akan shi akwai magana akan shi kuma baya a baya ya ce mana hadisi abin da ya tabbata a hadisai ingantattu to yanzu ya kawo wani hadisi ne don kafa hujja akan asali na aƙida ko kuma a'a don tabbatar da aƙida dama tana da wasu dalilan da ba wannan ba kun yi shiru daman wannan aƙidun guda biyu na mamaki da dariya suna da wani dalilin da ba wannan hadisin ba kun lura da wannan da kyau ko hadisi na farko mun kuma kuma mun karanta a cikin sharhu abin nan usulul iman ajiba rabbuna min qaumin yunqaduna ila aljanna bi salasin ubangijin mu yayi mamakin waɗansu mutane da ake jan su zuwa aljanna da mari ana kada su zuwa aljanna sun ki su kama hanyar aljanna sai da aka samu su mari kwarai kuwa kun yi shiru wa'azuzzuka da ake ta yi abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne abu kaza bai halatta ba bai kai ba sai da aka kara da ne yan hisba sai da aka kara da ne bulala sai da kara da 'yan sanda sai da aka sa kotuna duk ba ana yi ne dan tsare su ba kada su shiga ana ɗora su akan tabakin aljanna sai da aka sa musu mari ko ba yake ba abu ana so sai kama hanyar daidai ne a manyaki to haka wancan hadisi ya tabbatar mana da sifa ta ne? ta wannan ta mamaki din banda wannan hadisi din sannan ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa bal ajibtu wa yaskharun wa idza zukiru la yadhkurun a qira'ar hamza da kisa'i amma kira da ka sani bal ajibta wa iskharun wa idza zukiru la yazkurun kenan kira ayar tana da kira'o'i guda nawa guda biyu kira ta farko bal ajibta ita ce ta jumhur kai wannan kai mamaki a kira'a ta biyu kira'a ce tabbatacciya bal ajibtu na yi mamaki wa iskharun kuma suna kaza suna kaza kenan sai ayar tana a wannan kira'a ta hamza da kisayi tana tabbatar da cewa ubangiji Allah madaukakin sarki yana mamaki kenan yanzu muna da hadisi ingantacce muna da ayar alkurani mai girma kun yi shiru kenan wani hadisi da shekul islam ibn taymiya ya kawo ba hadisi ne da za a mai ca a kai ba dan hadisin bai zama da'ifan jiddan ba bai zama maudu'i ba yana da ta cewa ne ɗaya kenan sannan kuma ba ya kawo shi ne don ya kafa hujja na asali ba a'a ta ba'an ne dan aqida ta tabbatu a wasu dalilai sai na biyu ya haku ya alamu anna faratakum qarib wannan ya tabbata hadisin da ya gabata yadhaku Allah ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhul janna hadithun bukhari da muslim kenan kaga abin ya kai babu wata matsala akan wannan ina fatan ɗalibai suna tare da ni wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannama yulqa fiha wa hiya taqul hal ya ba hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlah wa fi riwaya عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قف قف متفق عليه wa qawlu sallallahu alaihi wasallam da fadin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da ya ce tazalu jahannama jahannama ba za ta gushe ba yulqa fiha ana ɗiban jama'a da duwatsu da komai ana hargitsa mata ana watsa mata wa hiya taqulu tana cewa hal min mazid shin akwai ƙari wai Allah ya tsare mu mutum yana can wajen sikeli ana ɗora shi ana ɗora aikinsa ana ɗora takardun da aka rubuta aiki din jahannama tana cewa halimin mazid kai Allah ya tsare mu yau mana ƙulu li jahannama halim tala'ati wata ƙulu halimin mazid tana cewa akwai ƙari ne la ilaha illallah Allah ya tsare mu kar ka manta fa zafin da kake ji na bazara fa numfashi ne daga cikin numfashin jahannama fa jahannama ba za ta gushe ba ana zuba mata tana cewa halmin mazid hatta ya ba'a rabbul izzati fiha rijila har sai ubangijin izza sahibul izza subhanahu wata'ala ya sanya kafa shi a ciki shikenan wa fi riwaya a wata riwayar alaiha qadama sai ya sanya digadigansa a kai fayanzawi ba'daha ila ba'd sai kaga jahannama sashin ta ya ɗamfaru da sashi ta janye kenan fata Kulu sai ta ce ƙaf ƙaf ya isa ya isa kenan a wani hadisi na bukhari da muslim akwai tabbatuwar sifofin zaki guda nawa guda biyu da rijil da me da qadam ala haddi qawlihi ta'ala laysa ka shay wa huwa samiul basir dan kai kan ga ka tambaye ka kafa ai kai ta san ta agwagwa da ta tale tale ta sha bambam. kuma sunan su ne kafa kai ka san da ta mutum da ta ragon layi da zaka yanka sun sha bamban kuma sunan su ne kafa kai ka san da ta mashin da ta jirgin sama sun sha bamban duk su ne kafa to za a ka tabbatar da waɗannan kuma ka kore waɗancan Allah ta'ala ya sauki. ina fata mun fahimci wannan da kyau ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul qalam can ciki can wajen ina kenan yawma yukshafu an saqin yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un ka duba tafsir din ibnu kasir a karkashin wannan gobe za ka kawo mun insha Allah ta'ala nan karka ce karka aje ibnu kasir na a daki kullum kana dinki da shi tunda muka fara ai baba da ake muku wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ya adam fa yaqul wa ya yaqulu ta'ala ya adam fa yaqul labbaika wa sa'adai fa yunada bi sautin inna allaha ya'muruka inna allaha ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'san ila an-nar muttafaqun alayh ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa ya ƙulu ta'ala ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa wani hadisi kenan al ya adam ya kai adam Faya yaqul sai annabi adam ya ce labbaika na amsa kiranka ya Allah wa sa'adaik na amsa kiranka ya Allah fa bi sai a yi kira da sauti inna Allah ya amuruka ubangiji yana umartarka wa kenan kai adam an tukhrija min zurriyatika ka fitar a zuriyarka ka fitar da ba'asan ilan nar ka san wuta ƙwarai kuwa ya ce adam ka fitar a zuriyarka ka fitar da kasan wuta a duk mutum dubu mutum 999 eh ɗaya rage shi ne wanda ba na wuta ba eh in za ka ce karatun kowa ya ji da shi ake kare ya ji da wani ake ne ka fara ɗaura karatu duk karatu sukan da ake ka ji da kai ake ba da wani ake ba sai da an ka gyaru wani ya gyaru na gyaru kowa ya gyaru sai al'umma amma duk lokacin da aka karatu ka ji ayyo da suwa na ake kai kuma fa ka gyaru kenan ka tsaka ka tsaftata kun lura da wannan da kyau ko yanzu ya kenan wala na dinga sallaci ne ya shiru to haka sahabban manzo Allah sallallahu suke shiru annabi sallallahu ya ce ai akwai halittar da ta fi ku yawa ita ce halittar ya juju da majuju kullu ran wannan da ke ko hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansiluna waqta rabal wa adul haq kun gano to kenan ku halitta ce mai tarin yawa sosai da sosai maka ba a ciki sai zama salihan da ke ciki nan kuma sun wuce aljanna ya alaka sanya mu daga cikin salihan wa qawluhu ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman wa qawluhu da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ma minkum min ahadin babu wani mutum guda daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbu fa sai sai ubangijinsa yayi magana da shi wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman tsakanin shi da ubangiji babu wani mai tafinta ashe kamar yadda sifar magana ta tabbata a qur'ani haka ta tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda sauti sauti ya tabbata a qur'ani wa nadainahu min janibi turi haka ne ya tabbata fa yunada bi sautin kenan wa qawluhu fi ruqyatil marid kuna jina wa qawluhu fi ku ci gaban fadin ji fadin ji amma ya kuke cewa rukiya ya kuke cewa rukiya in ka ce rukiya ka sama yawon me kenan shadda kafin kuma fa kasara daga yana ka samu wannan rukiya ake cewa ba a cewa rukiya kun yi shiru rukiya ake cewa wa qawluhu fi ruqiyatil marid karga ce fi rukiya ina fatan an gyara kun yi shiru wa qawlu fi ruqyati al marid eh kuma yare eh da Hausa ba eh eh to sai dai mutun da Hausa ya fada <laughs> to mai ita kiwon ba na Hausa bane ruqya ake cewa zuwa daga sai ka gyara ruqya ake cewa ba a cewa ruqya ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب طيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ حديث حسن رواه أبو داود وغيره وانا حديثي ubangiji Allah madaukin sarki ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari yana tabbatar mana da ubangiji Allah madaukin sarki ya ɗaukaka akan bayansa ya daidaitu akan al'arshi ya ce rabban Allah ko dai rabban Allah ubangijinmu shine Allah ya ubangijinmu wanda ike shine Allah sai zamana rabba munada ne mansubun domin yin sabul munada idan kana mudafan aw shabihan bil da adatu nida an shari kun lura da nan da ke ko harfin nida ta taqdiruhu ya rabbana ko kuma rabbuna ya zama mubtada kenan ala rafa'a Allah sai ya zama badal allazi fi sama sai ya zama shukul irabi rabbuna Allah mu wanda yake shine Allah ko kuma ya ubangijinmu wanda yake shine Allah fi sama wanda ke sama jiya ba kun karanta amintun man fi sama'i ba ta taqaddasa smuk sunanka ya tsarkaka a duk sunayenka babu aibu a cikinsu kana da sunaye cikakku da sifofi na kamala amurka fi sama'i wal ardu al'amarinka wanzaje ne tabbatacce ne a sama da ƙasa kenan ba al'amarin shi ne a sama kaɗai ba da mutum zai ce fi sama'i ai amurka fi sama'i kaga sai ya fayyace ubangiji Allah madaukin sarki yana sama al'amarinsa kuma yana sama yana ƙasa kama rahmatuka fi sama kamar yadda rahamaka take a sama ij'al rahmataka fil ard ya Allah ka sanya rahamaka a ƙasa ighfir lana haubana ya Allah ka gabarta mana zunubanmu wa khatayana da mu addu'a fa annabi sallallahu yake shi yasa yace fi ruqyatil marid a addu'a da yake ma mara lafiya kun lura da ke ko addu'a da yake ma mara lafiya sai yace rabbana allah rabbana allah rabbuna allah alladhi sama'i taqaddas ismuk amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama ij'al rahmataka fil ard ighfir lana haubana ya Allah gafarta mana zunubanmu wa khatayana da kurakuranmu anta rabbu tayyibin ya Allah kai ne ubangijin tsarkaka anzil rahmataka rahmatan min rahmatik ya Allah saukar da rahama daya wata rahama daga cikin rahamominka wa shifa'an ya Allah saukar da waraka min shifa'ik daga warakarka ala hazal waja akan wannan rashin lafiyar akan wannan zazzabin akan wannan ciwon fa ya bara sai ya warke kun shiru kaga yanzu an karantar da kai hadisin yana dauke da sifofi sifar sifa ta farko ubangiji Allah ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce mana Allah ta'ala yana ina sama abu na biyu an karantar da kai addu'ar da ake mara lafiya kun yi shiru addu'ar da ake ma mara lafiya wannan kuma baya hana zuwa neman magani rawahu abu dawud wa ghairu Abinda muhammad nasiruddin albani yana ta cewa akan wani hadisi kun da kyau to hadisin mai ya tabbatar mana ta bangaren aqida cewar Allah ta'ala yana ina yana sama to kamar yadda muka faɗa a wancan wannan hadisin ba shi ne asali na aƙidar ba ya zo ne ta ba'an. kullum da ke domin tabbatuwar aƙida ta tabbata amin a amintu man fi sama barafa wallahu ilai kuma ta tabbata a hadisi da ya ce ala ta amanuni wa ana aminu man fi sama wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce imam bukhari ya ruwaito shi imam muslim ya ruwaito shi imam malik ya ruwaito shi da sauransu ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi aka aiko mai da ganima sai ya raba ya raba ya raba sai wani ja'iri ya miƙe ya ce ya ma'aikin Allah kai adalci a ubi billah sai ma'aikin Allah ya ce yanzu in ban adalci ba zai adalci ala amanuni yanzu ba za ku amince mini ba wa ana aminu man fi sama ni ne amintaccen wanda ke sama ya ni khabaru sama'i sabahan wa masa labarin sama yana zuwa min safiya da maraice ku lura da ke ko kenan wani hadisi ingantacce ne ruwa da bukhari da muslim ya tabbatar da ni. Allah ta'ala yana ina yana sama wa qawlu wal arshu fawqa ma wallahu fawqa al arsh wa huwa ya'lamu ma antum alayhi hadithun hasanun rawahu abu daud wa ghayru hadisan ba sana da yawa wal arshu fawqa ma shi al ubangiji yana saman ruwa wa kana arshuhu alal ma'i kuna ji wannan da ke ko wal arshu fawqa ma wallahu fawqa arshi ubangiji kuma yana saman al'arshi din wa huwa ya'lamu ma antum alai shi Allah ta'ala yana sanin duk abin da kuke aikatawa karka ji cewa yana sama baya sanin abin yana sanin duk abin da kuke aikatawa subhanahu wa ta'ala wa qawluhu lil jariya aina Allah qalat fi sama qal man ana qalat anta rasulullah qal a'tiqaha fa innaha mu'mina wani bawan Allah ne yake da baiwarsa ya ba ta kiwon dabbobinsa ta tafi kiwon dabbobi dab da dutsen uhudu kawai ta sha'afa sai wata kura wani kure ko wata kura ta kawo bara sai ta ɗauki akuya ɗaya ku da kyau ko wannan bawan Allah da ya ɗaga hannu sai iya rufe wannan baiwa da mari akan me ta yi sakaci na cewar hatta bari kura ta cinye mashi akuya guda to kuma da i wannan sai ya yi nadama sai zai zayyana wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama wannan bayani sai ya ce zai yanta ta akan marin ta da i sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah ya su tabbata a gare shi ya ce a je a zo da ita a sai mata jarabawa eh ba sai an yi test ba tukunna sai an dan auna ta a ji imanin ta sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tambaye ta ya ce aina Allah ina Allah yake wannan fa daga bakin wata fito kuma shine wani zai ce wala aina kana ba a cewa kuma aina kana kuma bayan manzon Allah ya ce aina Allah ina Allah yake da lafazin me aina qalat sai ta ce fis sama yana sama wanga yanzu an mata tambaya kenan akan me ashhadu Allah ilaha illallah saura tambaya akan me ashhadu anna muhammadan rasulullah qal sai ma'aikin Allah ya ce man ana ni kuma wane ne qalat sai ta ce anta rasulullah kai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qal sai ma'aikin Allah ya ce a atiqha fa innaha mu'mina yanta ta mummuna ce certificate daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ya rataba hannu cewar ita mummuna ce ilaha illallah ba ta bar gidan duniya ba sai ta riƙe satifiket ɗinta na imani da sa hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tana baiwa ka sa abin ba nan bane ba kana mai gida bane da yaron gida ba na wannan bane na wanda yi ne baiwa ce mace ce kuma baiwa abin ba na zukur ne wal inas ba abin ne na wanda yi ba ta bar gidan duniya ba sai da ta rike certificate ɗinta na cewar ita mummuna ce da sa hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan kuna jina da kyau to kenan dole mutum ya rike wannan aƙidar sosai da sosai yanzu kenan wanda ya ce yana koyi ina fa eh ya saba ma wannan kenan ashe don gaga mutum yana kiwon dabbobi bai zama jahili ba kenan watakila ma shi da yake ganin wani jahili shi ne nan gana ta mashi na Allah yake sai ce mai na ko ina kaga yanzu dai akwai sauran dumi kenan akwai sauran batu kun lura da ke ko ina ganin sai mu dakata anan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gobe asabar gobe za mu rufe karatunmu kenan insha Allah ta'ala to amma mun yi tsumbaran kwana ɗaya wace rana ranar lahadi kun lura da kyau ko saboda ka da izinin Allah ta'ala za mu karatu ran lahadi sai mu rufe gaba ɗaya kenan karatu biyu ya rage mana asabar da lahadi masu zuwa da izinin Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya nuna mana da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk